godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi sa har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta asabar goma sha tara ga watan sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da bakwai ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun sake haɗuwa domin ci gaba da karatunmu ci wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bida'uha na fadilatu sheikh al-muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu تعالى wannan kuma shine darasinmu na arba'in da uku a cikin wannan littafi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mun dace har yanzu muna karatu cikin fasali na goma sha uku magana akan abin da ya shafi sallar janaza mun tsaya a fakara ta sittin da hudu inda malai mana magana akan da mahimmancin yawaita sahu a cikin sallah sallar janaza mafi karanci in so samu ne a samu sahu su kai sahu uku shine abin da muka karanta na ƙarshe sai malai ke cewa bakara ta 65 yake cewa wa idza yujad a al-imami ghayru rajulin wahidin فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الإمام للحديث المتقدم في المسألة مالك شوى إذا لم يوجد مع الإمام غير واحد إذا أخذوا لا يسلم جنازة في زما باب وني daga sai wani mutum ɗa sun zama su biyu ke na haifu kawai su ne kare ya su sallan janaza to haka samu irin wannan harin ya ce fa innahu la ya tsifu hu. to shi wannan mutum ɗayan da yake mamu ba zai zo ya tsaya ba ne a gefe a seti daura da shi limami ba zai haka ba ya ce kama huwa kama huwa sunna fi sa'ir salawat kamar yadda yake dama shine sunna a sauran salloli ko in za a yi sallah mutum biyu liman na gefe mamuna gefen damansa suna haɗe to a sallar janaza ba haka bane yace bal yaqifu khalfal imam abinda mutum zai yi shine shi liman zai tsaya a gaba tare da gawa shi kuma wannan mamun duk da shi kadai ne amma kuma zai koma bayan liman da ya tsaya an gane ku ya ce me zai ce saboda hadisin da ya gabata mun karanta hadisin abu falha ko abu falha shi ne ma da ya sake sake fataqaddama rasulullahi sallallahu salasa ma. wa kana abu falha wara'ahu wa ummu sulaim wara'a abi falha wa lam yakun ma'ahum ghayruhu shi kaga wancan abu falha sai tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam um muslim kuma tana bayan abu talha kuma su kadai kenan za su sallan su uku da nabi sallallahu alaihi wasallam da abu talha da um muslim an gane saka sallan janaza wannan ita ce sunna wannan ita ce sunna liman zai zai tsaya an su biyu ne mamu kuma yana bayan liman ba yana gefen gefen liman malam sai ce walwali أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي sai ce wanda yake shugaba a inda ake jagoranci na musulunci dama ƙa'idan shugabanci na musulunci wanda ya zama shugaba ai shine dama limami ko shine shugaba shine liman shine alkali shine komanda na yaki shine komai ba kawai shugabancin ake yi kuma wasu ayyukan a ba wasu ba an gane shi yasa za ga kaje duk inda kasashen Hausa suke za ga inda fada yake akwai masallaci akwai kotu akwai kurkuku an gane ku so dalilin kenan da kata fada na nan masallaci na wani anguwa can kotu na kaga hankalin shugaba zai ramu da yawa za ga inda ka ga fada za ga da masallaci za ga da kotu za ga da kurku a nan shugaba yake komai so wannan shine tsarin musulunci an gane ku to shegiya demokarati ta zo ta lalata Allah rawa mu da ita ta zo ta lalata komai Allah ya raba mu da ita wanda suke ciki Allah ya kubutar da su to wannan shine kaida to in ya zama irin wannan tsarin ake to shi wannan shugaban da yake gur auna ibuhu ko wanda shi shugaban ya nada yace an yi rasuwa a guri kaza ka je ka wakilce ni yarhamukallah to shine ya fi cancanta da ya jagoranci sallan gawa ko da waliyan gawan suna gur an fahimta ko da waliyan gawan suna gur shi wannan da shine shugaba kuma shi ne liman shi shine alkali shine komanda ne mai karantarwa duk wani mai karantarwa duk wanda zai karanta sai da sa hannun shi sai da sai ya mishi interview ya tabbatar ya cancanci ya karantar tukun zai karantar to in yana gurin to shi zai ya fi cancanta da ya jagoranci sallah to ga Najeriya ba mu da wannan ko ba ka bane ba mu da wannan don yana gurin to shi ya fi cancanta shi ya fi cancanta ko da waliyin gawan nana ko da ɗan gawan ko mahaifi ko kaza suna gurin to wannan ɗin ko wanda shi ya wakiltar shi ya fi cancanta da ya sallah me yasa ma lai faɗo da ce li hadisi abi hazim so da akwai hadisin abu hazim abu hazim tabi'i ne yake cewa qala yace inni la shahidun yawma mata al-hasan bin ali abu abu hazim yace tabbas ina halarci a ranan da al-hasan bin ali bin abi talib ya rasu al bin ali bin abi talib ta'ala anhu ya rasu a garin madina ce ina nan a lokacin yace ce al-husayn bin ali ya li sa'id bin al da aka zo za a yi sallar janazar sai na ga al-Husayn bin Ali a ne waliyin shi mafi girma ko ga al-Husayn bin Ali yana faɗa ma Sa'id bin al-As Sa'id bin al-As a lokacin kuma shine aka nada shi gwamna a Makka kaga ne shugaba a Abu afuwan a Madina kaga ne shugaba lokacin headquarter na musulunci ya bar ya bar Madina ya koma Kufa ya bar ya koma Kufa ya koma wajen Mu'awiyah bin Abi Sufyan ya koma can so a Madina sai nada Sa'id bin al-As ya mun sa abin da ke Sa'id bin da Mu'awiyah bin Abi Sufyan da su su al-Hasan ai babu jituwa sosai ko amma kuma sun da sun yadda shugabanci ake na musulunci dole su girmama shugaba duk da babu jituwa tsakaninsu shine sai shi al bin Ali bin Ibrahim Zaki faɗa masa Sa'id bin bin al-As wanda shine gwamna a Madina gwamnan na bin su Sufyan kenan Allah ya kare da a gare shi a lokacin da yake faɗa mishi ma ya ce, ya fa'anu fi unuqihi yana ture shi ne haka a wuya ya ture shi haka a wuya Ya ta taqaddam ce to bismillah mana ka ja sallan ma irin dai ba haka rai ya so ba amma hakan ne daidai ce ya ture shi a wuya ta taqaddam to bismillah ma ba ga shi ya ga ba ja sallan ma sai sake cewa falaula annaha sunna ma qaddamtuka ya ce kuma wallahi da ba don haka manzan Allah ya karanta da mu da ba za ka ja sallan ga wannan wana kaga zuciyar shi baya so amma ko bai so ya sa awa mai sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga yana daga cikin abin da mu kuma zuba ba ma bambanta muna daukan personal problem mu sashi a cikin addini matsala da kai ni da kai ne matsalan mu mu biyu mu biyu ne matsalan mu amma sai in dauko shi in sashi har ma yi fatawan kara ƙara bin ka sallah saboda ina fada da kai ba wani ke faruwa ba kenan kaga akwai matsala tsakanin su amma kuma ya faɗa mishi da ba don sunna bane kaga sun yadda ko ransu zai son abu amma in dai shine karantarwar musulunci to shi za a yi su za su haƙura da abin da ransu yake su to kaga bayan Allah kenan da ya kamata a yi koyi da su sai kamata a yi koyi da su Allah ya sa mu gani yace wa yace falaula annaha sunna ma qaddamtu da ba don sunna bace da ba don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da mu da ban gabatar da kai ba yace wa sa'id amirun ala al-madina yawma idhin yace kuma sa'id bin al-as a lokacin shine shine gwamna a madina yace wa kana bainahum shay'un kuma tsakanin su akwai akwai rashin rashin jituwa amma duk da haka sai ya sai ya gabatar da shi an gane ku wace ah, wannan imamul hakim annai da imamul bazzar duka sun fitar da shi da imamul tabarani a cikin mu'jam al-kabir ɗinsa da imamul bayhaqi duka sun fitar da shi imamul bayhaqi a nashi ruwayan a nashi ruwayan shi ya kawo ƙarin magana yake cewa bayan da ya faɗi wannan faƙala abu huraira abu huraira yana gurin radiyallahu ta'ala anhu arzahu da al-Husayn bin Ali ya faɗa ma Sa'id bin al-As wannan magana sai Abu Hurairah sai ce atunafisuna ala bin nabiyyikum bi turbatin tadfanunahu fiha yace yanzu za ku fifita ƙasa akan dan annabinku al-Hasan kenan mana an zo janazar ɗan annabi ku amma kuma kuna tuna rigiman da ke tsakanin ku rigiman da ya shafi ƙasa ne ai rigiman na mulki ne ko ba haka bane wa zai zama shugaba zai ce shugaba shine abu da yake tambayan shi za ku fifita wannan ƙasan akan ɗan annabin ku an zo janazar ɗan annabin ku kai Hussein kana faɗan kaza kai kana faɗan kaza sai ce wa qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ni da kunni na naji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗa game da Al-Hasan da Hussein yake cewa man a huma a faqad ni wa man abghadahuma faqad abghadani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya so Al-Hasan da Hussein to ya so ni duk wanda ya ki su ya ki ni duk wanda ya so su ya so ni duk wanda ya ki su ya ki ni to wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan akan shi shine an zo sallan janazan shi kuke tona wani grievance da ke tsakanin ma ku yi watsi da wannan wannan magana ba ƙarai mutum bane za a masa za a masa wannan an gane ku to haka muhallu shayi shine nuna mana muhimmancin gabatar da wanda yake da wannan wannan wannan matsayi Allah ya madaukakin sarki da kai so malam sai kawo wannan sauran maganganu ne da ya shafi ilimin musalul hadith fakara ta 67 shi malik ya ce fa illam yahdhurul wali aw na'ibahu fal ahqqu bil imamati aqra'uhum li kitabillah yace idan shi jagoran bai zo ba kuma bai wakilta wani ko wani na'ibinsa ya zo ya ja sallah ba to a cikin waɗanda suka fi cancanta su ja sallan janazan to sai a zaɓi wanda kuma fi su karatun alkur'ani an fahimta ku duk da ga waliyan shi a wawara ce ko kowa daga cikin waliyan ya zo ya ya ja sallah ce to ya fi wani karatun qur'ani a cikin ku yace thumma ala tartib da zikir, dhikruhu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam sai abi akan tartibin da ambatan shi zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam sai kawo hadisin ce manzo Allah sallallahu alaihi wa yake cewa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah yace wanda zai jagoranci mutane ya musulmanci shine wanda ya fi su iya karanta alqur'ani ce fa in kanu fil qira'ati sawa sun suka zama daidai wade da wajen sanin alqur'ani da karatun qur'ani yace fa alamuhum bis sunnah sai a gabatar da wanda ya fi su sanin sunna Sunan manzon Allah sallallahu alaihi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum idan har sun zama daidai ba iya tantance waye fi wani sanin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a gabatar da wanda ya riga hijira ta sai a gabatar waye riga wani hijira sai wancan sai ya gabata ce fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum in ya zama hijiransu shi ma wani bai gabatu wani ba to sai a gabatar da wanda ya riga wani musulunta sai to waya riga wani musulunta an gane to kaga anan wanda duka kuma ya haife su a musulunci ya ce wayar riga wani waya girmi wani ke an gane in duka wancan ya zama karatun qur'anin su da fahimtar su da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to waya bubba waya bubba to wane ne bubba to kai garebe sai kai hakuri babba sai shi sai ya sai manzo Allah sallallahu alaihi ce wala yu'ammanna ar-rajulu fi sulfanihi yace kuma ba a yi ma mutum jagoranci a gidansa inda mutum yake da iko nan ne gidansa ko nan ne anguwansa da 'yan anguwan suka ce shine limami to wani ba zai zo kawai ya shiga gaba ya ja sallah manzo Allah ce ba haka wannan ya sa a makarantar manzo suna da limamin su kawai ka zo kawai an kira sallah kawai sai ka sa kai a dole kai ne bala zaki to ba wannan mazalla sallah sai ce ba za a yi sannan wala yaqutu fi baitihi ala taklimatihi illa bi ibni haka wani mutum ba zai shiga gidan wani mutum ya zauna a gurin zaman mai gida ba sai da izinin mai gida ka zo gidana ko ra zo gidanka to kan jira a faɗa mun inda zan zauna jira faɗa mai da ke bismillah ga gurin zama da sai zaune in zaune amma kan ga ko gurin da kila an share kila ma ga alaman jarida ko littafi da mai gida kaga alaman a ne yake zama ga ɗan gidan madubi kaga yadda ake gane ko ko sai ga kuma nan ya fi kyau ko sai yin sai kamin sai zauna in haka na sa'a ma Allah in ya zama wajibi na gari da tsayuwa sai nemi wani gurin a gefe sai zauna har sai an ce mun ga gurin don zauna comfortable kaga duk wannan tarbiyyan ba mali duk wannan tarbiyyan ba mali Allah ya sa mu gyara to kaga muhallin shayi da malaika wannan hadisin shine nuna mana cewa wanda yafi kowa karatun Qur'ani shi za a gabatar ya ja sallah malaika wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi da kuma sauran ashabu sunan sunan da al-masani duk sun fitar da shi daga Abu Mas'ud al-Badri al-Ansari malaika shi ma ya fitar da shi a cikin sahihu Abi Dawud malai ce wa ya ummuhumul aqra walau kana gulaman lam yablughu al-huluma yace kuma in aka samu wanda ya fi su iya karatun qur'anin ya zama koda dan karami ne wanda bai balaga ba still shine zai zama liman koda bai balaga ba an gane ku da ake ya fi su iya karatun qur'ani kuma ya iya sallar shi kenan ko bai balaga ba to shine liman shine liman me yasa yace li hadisi amru bin salima Ya ce saboda shi ma ga hadithin amru bin salima Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ba gurin ba ba gani ba hadithin amru bin salima ne hadisi yake cewa amru bin salima yake cewa annahum ya'ni qaumahum wafadu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace mutanansa sun bar garin su sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo suka zauna na wani lokaci suka koyi karatu suka fahimci addini daidai gwargwado yace falamma aradu an yansarifu a lokacin da suka yi nufin su tashi su koma garinsu qalu sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi ya rasulullah ya ma'aikin Allah man ya ummuna yanzu za mu koma garinmu in mun je garinmu wane ne zai zama mana liman wa zai zama mana liman in za a yi sallawa za mu kira wa za mu sa gaba qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aktsarukum jam'an lil qur'an manzon Allah sallallahu alaihi yace wanda ya fi ku tattara alqur'ani ya fi ku karanta alqur'ani aw akhdhan lil qur'an wanda ya fi ku yawan haddan qur'ani yace shi za ku gabatar da shi zama liman Amr bin Salima Allah ya kare da a gare shi Ya yace falam kun ahadun min alqawmi jama'a ma jama'atu da koma aka yi ƙura za mu ce ku aka yi musabaka ku sai aka ga babu wanda ya haddace abin da na haddace na ƙura'ani na fi kowa yana ma bai kai su shekaru da kuma wasu mishi kaɗai bai kai <laughs> da matsalolin shi bai kai nasu ba ko za ka ci karatun sai fi su yawan hadda ya fi su yawan hadda da aka je ta gaba wanda ya haddace abin da na haddace faqaddamuni sai suka gabatar da ni na zama liman wa ana gulamun kuma na ɗan ƙaramin yaro a kamar da tabbata nisan bukhari da muslim ya ce lokacin da wata shekara bakwai ba bai ma kai shekara takwas a gabatar da shi ya ce wa alayya shan li kuma lokacin ma tufafi da nake a wani mayafi ne da ake naɗe za a naɗe ni tun daga sama har ƙasa haka nake sawa sai zo gabatar da sallah qala sai ce fa ma shahidtu majma'an min jarmin illa kuntu imamahu yace tun lokacin babu wani taro da za a je na kabilan jarm face ni ne liman tun lokacin yace wa kuntu usalli ala janaizihi ila yawmina hada kuma har sallorin janazan su ni nake jagoranta har zuwa yau da nake baku wannan labarin shi yasa ake cewa babu limamin da ya kai shi dadewa a duniya yana limanci so da bai rasu ba san da ya kai shekara 89 a duniya kafin ya rasu ya fara limanci a shekara bakwai ta ya shekara 82 yana liman eh? akwai limamin da ya taba kai wannan shekaru saboda mala ya kawo nuna mana cewa in dai mutum shine fi haddan qur'ani to ko da dan karamin yaro ne da ake bukata shine wannan qur'anin sai a gabatar da shi sai manya su su ja ba su zama mamu an gane ko zalika fadlun wahi yu'tihi man yasha waladan Allah ne na ba wanda ya ga da mala yake wannan hadithin akhrajahu abu daud wal baihaqi bi isnadin sahih wa asluhu fil bukhari yace ah, wannan hadisin imam abu daud da imam al baihaqi sun fitar da shi da isnadi ingantacce ce asalin hadisin kuma yana yana cikin sai bukhari yace walakin laysa fihi mawdu' shahid ya ce dai wanda ke cikin bukhari ba wasu kalmomi wanda shi ne shahid ya sa bai ɗauko ruwayan imam bukhari ya ce wa kada kharrajuhu fi sahihi abi dawud ya ce ya yi takrijin wannan hadisin a cikin sahihi sunan na imam abu dawud Allah ya sa mu gani fakara ta 68 مالك وإذا janaizu جنائز جنائز عديدة من الرجال والنساء yace idan aka jana'iza gawawaki suka yawaita suka taru maza da mata duka sun taru gawawakin da yawa yace sulliya alaiha salatan wahida yace to za a iya yi musu sallah sallah da a jera su a musu sallah da wana ba sai an nunga a dauko wannan ayi a sake dauko wannan ayi a'a za a iya jera su sai a yi musu sallah da yace wa ju'ilatu dhukur walau kanu sigaran mimma yali al-imam yadda kuma za a sanya su shine maza su za a sanya su daidai immediately after al-imam ko kuwa mazan kananan yara ne to su ne za su zama daga liman sai su an gane ku wa jana'izul inati mimma yali al-qibla su kuma mata suna gaban al-qibla suna gaban maza ma'ana maza su za a fara sawa daga liman sai a jera wacin maza an gane ku tukun sai a kawo wacin mai mata su biyo baya kar ya zama mata su ne immediately daga liman sai su kamar yadda sahun sallah yake in za a yi sahu a baya ba daga maza tukun sai mata a baya ba to haka ba in za a sa wacin sai zama maza su ne a gaban liman immediately tukun mata sai su biyo baya malaki ne dalili yace wa fi zalika ahadithi akan wannan ma akwai hadisai da yawa yace al-awwal hadisi na farko an-nafi' an ibn umar daga nafi' maula abdullahi dan umar da kuma daga shi kuma ya rawaito daga umar abdullahi dan umar Allah ya kare da gare su yace annahu salla ala tis'i janaiz jami'an cewa shi abdullahi dan umar yayi sallah ya jagoranci sallan janaza na gawawwaki guda tara a lokaci daya sai ce faja'alar rijala ya al-imam sai Allah dan Umar ya sanya maza su suke imidati daga liman sai su wan nisaa yalina al su ko mata can ta al-qibla fa fasaffahunna saffan wahidan ya sanya matan sahu ɗaya gaba ɗaya jera su su matan wa wubi'at janazatu ummi kulthum binti Ali imra'ati Umar bin Khattab wa bin Laha yace haka Abdullahi dan Umar zai jagoranci sallah wata rana na Ummu Kulsum yar Saina Ali Allah ya kar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta ko matar Saina Umar Allah ya kare da a gare su da danta sai Saina Ali yana da ya Ummu Kulsum kuma ta auri Umar bin Khattab a gidan Umar bin Khattab matar rasu an gane ko ta rasu tun bayan rasuwan Umar bin Khattab ba ta kara wani aure ba har ta zo ta ta rasu so da aka zo da janazanta da ita da ɗanta sunan ɗan Zaid yace yuqalu lahu Zaid ana kiransa Zaid a jami'an haka aka ije su da ita da ɗan natan a gaban liman yace wal imamu yawma idin Sa'id bin al-As wanda ya jagori sallah a wannan ranar shine Sa'id bin al-As Allah ya kare da gare shi wannan limamin da ya ja na alhassan bin ali saboda shine gwamna a madina yace wa fil nasi a cikin sahun sallan akwai ibnu abbas abdullahi dan abbas yana gurin akwai abu huraira akwai abu sa'id bin khudri akwai abu Katada al-ansariya yace duka waɗannan sahabban suna sallan suna sahun sallan fa al-ghulam mimma yali imam sai liman ya ce to shi ɗan nata tun da shi biyu shi ne a sa shi daga liman sai shi ita kuma macen sai a sa ta a bayan a bayan ta faƙalar rajulun sai wani mutum yana gefe sai ce fa an zari ya ce ta ni hakan bai mun ba jikan annar jikan ahlul baiti ne fa ita kaza kaza sai an yi haka sai shi nasir ya ce fa nazartu abbasin wa abi hurairah Wa سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا yace da wancan mutumin ya faɗa ni kuma sai na kalli waɗannan sahabban sai na ce musu ga abin da wane ya faɗa me za ku ce qalu yace dukan sai suka ce hiya sunna wannan ita ce sunnan manzon Allah magana ya gare ku magana ya gare tunda ga sahabbai kaga ba ne ma da ba maganan je ku duwa littafi ga su sune littafin no ba haka ba a gaban su aka yi komai to ku ba mu labari kawai yace da na kalle su na ce su ga abin da wane faɗa me za ku ci qalu dukkan su take wannan abin da wannan limamin shine sunna su ma za su zama su daga liman sai su mata kuma suna suna bayan maza ko da ko mazan yara ne kanana malaki wannan hadisin imam abdurrazzaq ya sayar a cikin al-musannaf ɗinsa imam an-nasa'i a cikin sunan ɗinsa ibn al-jarud ya sayar a cikin al-muntaqa imam ad-darqutni ya sayar imam al-baihaqi ma haka malai ce qultu wa isnadun an-nasa'i wa ibn al-jarud sahihun ala shekai. Ya ce, isnadin da imam an-nasa'i da imam ibn al-jarud suka sayar a cikin al-muntaqa ya ingantacce ne akan sharaɗin imam al-bukhari da imam muslim Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu baki da hadisi na biyu yace an ammar maula al-harith bin nawfal yace dan sake rawaito irin wannan hadisin na nafi' daga daga ammar maula al-harith bin nawfal bawa ne na al-harith bin nawfal yace annahu shahida janazata ummi kursum wa ibniha yace shi ya shaida janazan ummu kursum yar sai na ali matar umar bin al-khattab an gane ku muna faɗa da kyau yar sai na Ali matan Umar dan Khattab ko ba da bane ya shaida janazanta da na danta yace faja'ala al-ghulam mimma yali al-imam sai aka sanya yaro karami shine daga liman sai shi wa al-mar'atu wara'ahu aka sanya ita uwar matan a bayan wannan yaro fa salla alaiha sai aka yi mata sallah to shi wannan ammar maula al-haris din yake fa ankartu zalik shine yayi inkarin da nafi'u ya bamu labari a can ba nazu ya ce mana wani mutum yayi inkari ba to shi wanda ya inkarin da kanshi ammar gashi yana ba da labari da kanshi yace sai nayi inkarin haka yace wa fil qaumi ibn abbas wa abu sa'id al-khudri wa abu qatada wa abu huraira yace a cikin mutanen kuma a wancan sahun sallan akwai waɗannan manyan sahabban akwai Abdullahi dan Abbas akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Abu Qatada akwai Abu Hurairah da nayi inkari yace fa sa'altu an zalika sai na tambaye su suna ba fa ganin abin da yake faruwa fa qalu shi suka ce hadi hadi sunna suka ce wannan abin da aka yi shine sunna za ka daina inkari ka daina inkari an fahimta ku to kaga anan akwai wani abu da za mu dauka kaga nasi da yake ba mu labari a can tunda abin da aka yi na inkarin ai ba abu mai kyau bane ko kaga sai ya faɗi sunan waye ba ya faɗi sunan waye ba amma abin da za a yi na kirki ya faɗi sunan sahabban da suka faɗa ko ba gani ba to wannan haka magabata take in wani abu ya faru ba sa ambatan suna ce wani kaza a jama'a a sai ce to abu kaza da yake faruwa wasu suna kaza suna kaza kuma kazan nan kuskure ne ya kamata a daina su yi nasiha a wuta gun sai dai shi wannan din inda hali same shi kuma su da su sai su miki nasiha haka suke amma abin kirki ne suna faɗan sunan mutum kowane lokaci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa hadisan da ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma balul qaum me samu mutane ne suna kaza wallahi manzo Allah ya san wane da wane da wane da wane su suke kila ma ya gan su amma da ya taje wazi a masallaci bai ce na ga abu kaza da kaza wane da wane kuna yi ku daina sai ce me yasa mutane suke kaza ne me yasa mutane ya kawata mutane su daina kaza shi wanda yake yi ya san me ya san yana yi ai sai ya daina kuma ya fi taimaka mishi wajen ya daina amma daga lokacin da ka zo ka ambaci sunan shi dukun ka wannan, yanzu ka tozarta shi ka tozarta shi kuma in shedan ya ga dama shi zai wato ko sai ce to shikenan kai karka daina mu ga me za su yi ka ka taimaki shaidan akan shi kuma ana so ka taimaki dan uwanka ne akan shedan kar ka taimaki shaidan akan shi an gane ko amma kaga shi amma tsin da shi shi sai ya faɗi kanshi ya faɗi kanshi Sai wani ne kaga wannan kuma wani abu ne da ban shine da kanshi ya ya faɗa malike wa isnaduhu sahihun yace wa ammaru hada tabi'i yace shi amma nan tabi'i maula li bani hashim yantaccen bawa ne na banu hashim wattafaqu ala tawfiqi yace kuma dukkan malaman hadisi sun ittifaki akan cewa thiqa ne ya cancanta a karfi a karfi hadisan an gane to ga wannan yake nuna ah, tsari in za a yi sallar janaza ya zama ana da yawa maza da mata to sai a sanya maza za a iya yi musu sallah gaba da duk da malam zai faɗa mana a fakara ta gaba in za a iya yi ɗaɗɗayan babu laifi amma ya an ga musu gaba ɗaya ba ba ai kuskure ba in maza da mata ne sai maza su zama su suke bin liman sa'annan mata a bayan a bayan maza abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kuskure Allah madaukakin sarki ya sai mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Agun salam. Hmm. yake cewa to in za a yi sallan janazan da yawa to a ina liman liman zai tsaya liman zai tsaya a kan gawan da ke tsakiya in suna da yawa in sun yi tsohon suna da yawa ga mazan da yawa ga matan su ma da yawa to zai tsaya a gawan da ke tsakiya zai tsaya inda ake tsayawa an fahimta ko in namiji ne zai tsaya daidai tsakanin wuyansa da me da kansa shine ga wanda ke gaban shi an fahimta ku yau in kuma mata ne ma zalla da yawa to gawan tsakiya ita zai tsaya shi kuma zai tsaya daidai tsakiyar ta ko tsakanin cikinta da maranta wannan shine ka'ida haka zai tsaya wallahu a'lam na'am na'am limancin ne eh. eh. hmm. mata? ai ba ma sharaɗi ba ko mustahabban limanci babu ba shi a ciki ba sharaɗi ba ko a mustahabban limanci ba ba a maganan aure a ciki an gane ko balle ma ya zama sharadi Ta sa aka ce sharadi abin nan ma babu shi babu abu kenan ku. a to ko a mustahabbai babu an gane ko dukkan hadisan da manzo Allah da babu wani babin limanci hadisan na sallallahu alaihi wasallam da za kira maka aure a ciki babu har na har na malaman fiqh ma wanda za kira maka aure ba taba sawa ba ba ba sharadi bane abinda ake sharadi shine tamiz